daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kowaye gari lafiya. Mu yanzu agogon mu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Asabar 24 ga watan Janairun 2026. ga kanin labarai. Shugaban kasar Ivory Coast ya yi garan bawul majalisar ministocin kasar inda ya ƙara wa ƙaninsa girma na madafun iko. Kamfanin S&P mai sa ido kan harkokin tattalin arzikin ƙasashen duniya da kamfanoni ya baiwa ƙasar Congo maki mai kyau cewa tattalin arzikin ƙasar yana kan hanyar haɓaka. wakilan ƙasashen rasha da ukraine sun fara shawarwari domin gano bakin zarin da zummar kawo ƙarshen yakin ƙasar na kusan shekaru hudu madalla a bayan labaran duniyar za ku ji mu ɗauke da rahoto kan dokokin da suka ba wa yara samun 'yancin kariya a duniya daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na a bari ya huce da ibrahim alfa ahmad zai gabatar mana Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Ƙasar Ivory Coast shugaban ƙasar Alassane watara ya yi garan bawul ga majalisar ministocin ƙasar inda ya ɗaukaka ƙani ko ɗan uwansa wanda shine ministan tsaro. yanzu ya samu ƙarin girma ko mukami na zama muƙaddashin Prime Minister Ivory Coast mai suna Tene Ibrahima Watara zai kuma ci gaba da riƙe mukaminsa na ministan tsaro. Wannan mataki ya ƙara ɗaukaka ƙanin nasa kan madafun iko yayin da sauran ministoci kowa yana daram kan kujerarsa. Garan Bawul ɗin ya biyo bayan nasarar da nasararsa na sake cin zaɓe da shugaba Watara ya yi cikin watan Oktoban bara. da kuma nasarar da jam'iyyarsa ta yi na samun rinjaye a zaben majalisar dokokin ƙasar ta Ivory Coast da aka yi cikin watan Disamba bara. Shugaba tara, ɗan shekaru tamanin da hudu da haihuwa wanda a baya ya riƙe mukamin tsohon ya zama wato tsohon mataimakin daraktan asusun ba da lamuni na duniya da aka fi sani da lakabin IMF a takaice yana jan ragamar ƙasar ta Ivory tun a shekara ta 2011 waɗannan sauye-sauye suna zuwa ne a lokacin da ivory coast ƙasar da allah ya yi wa albarkar koko fiye da kowace ƙasa a doron ƙasa wato tana ƙoƙarin ta ƙara zugu kan ci gaban tattalin arzikinta na tsawon shekaru goma sha biyar wadda ya sa ƙasar ta zama wacce tattalin arzikinta ya fi bunƙasa a yankin baki ɗaya Babban kamfanin duniya da ke auna lafiyar tattalin arzikin ƙasashe da kuma kamfanoni da ake kira S&P a takaice ya sake auna ƙasar Congo ya ba ta kyakkyawar maki. Domin tsammanin ƙasar za ta sami ci gaba ta fuskar haraji da tattalin arziki da wato da tattali da dukiyar ƙasa da kuma kyautatuwar yanayi na kasuwanci da kuma ci gaba da cinikin ma'adina a ƙetare da kuma sauye-sauye da ƙasar take yi da ke mm, samun mm. goyon bayan asusun ba da lamuni na duniya da ake kira IMF a takaice. Kamfanin na S&P ya ce daga yanzu zuwa shekaru uku nan gaba tattalin arzikin Congo zai haɓaka da kamar kashi biyar cikin ɗari. Hakan zai sa ta tserewa sawo'inta da ke yankin ganin yadda cinikin ma'adinai da ake kira cobalt da copper da turanci suke da ƙarfi. sake duba matsayar tattalin arzikin na Congo da kamfanin S&P ya biyo bayan nazari da asusun IMF ya yi. Duk da haka asusun na IMF ya yi gargaɗin cewa ƙasar tana iya fuskantar hatsari ko ƙalubale saboda rashin tabbas kan farashin ma'adinai da kuma ci gaba da rikici da ƙasar take fuskanta tsakaninta da 'yan tawaye da ruwan da take bai goyon baya. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wakilan Rasha da Ukraine sun gana jiya Juma'a Abu Dhabi domin shawarwari kan batu mafi sarkakiya a rikicin tsakanin ƙasashen wato muhalli ko yankin ƙasa. Kuma babu alamun samun daidaito yayin da wani harin da Rasha ta kai ba da Juma'a nan ba kan Ukraine ya jefa ƙasar cikin duhu fiye da a kowane lokaci tun da aka fara wannan yaƙi kusan shekaru hudu yanzu. Hukumomi da ke birnin Kiev na Ukraine suna fuskantar matsin lamba daga Washington cewa ta ƙasar ta cimma yarjejeniya da Moscow na kawo ƙarshen yakin da Rashan ta auka mata cikin watan Fabrairu shekara ta 2022. Moscow ta dage tilas Ukraine ta sallama mata illahirin gabashin ƙasar mai arzikin masana'antu da ake kira Donbass kamin ta amince a daina wannan yaƙi. Abu mafi muhimmanci shine Rasha ta amince ta kawo ƙarshen wannan yaƙi da ta fara. Shugaban Ukraine Zelensky ya faɗa a wata sanarwa da ya wallafa a shafin Telegram ya ƙara da cewa yana ci gaba da tuntuɓar wakilan Ukraine a zauren shawarwarin duk da haka yace da wuya a ce ga makomar shawarwarin da ake yi wadda ake sa ran kawo ƙarshensa a yau Asabar. Yariman Ingila Hari ya mai da martani kan sukar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa dakaru daga ƙasashe da ke ƙungiyar tsaro ta NATO cewa sun ƙauracewa fagen yaƙi a Afghanistan. Yarima Hariya ya ce irin sadaukar da kai da sojojin NATO suka yi a yakin na Afghanistan akwai buƙatar a yi magana a kai a faɗi gaskiya tare da mutuntawa ko karrama rawar da suka taka. A cikin wata sanarwa da ya bayar jiya Juma'a, Yarima ya ce, Na yakin soja can, na yi abota ta har abada a can. ya ce ingila kadai ta yi hasarar dakaru 457 a gaida sahabo imam aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu dokoki da suka ba wa yara 'yancin samun kariya da duk wani yanayi da zai cutar da rayuwarsu ta kowace fuska na shimfiɗe a kundin tsarin majalisar ɗinkin duniya da na nahiya da na ƙasa da ma na jihohi ga rahoto daga Zainab Babaji. Rikon sakainan kashi da iyaye da sauran masu ruwa da tsaki ke yi wa dokokin da suka kare haƙƙin yara na daga dalilan da al'umma ke samun kanta cikin bala'o'i da rashin tabbas. Dokokin da suka ba yara 'yancin samun kariya daga duk wani yanayi da zai cutar da rayuwarsu ta kowace fuska na shimfiɗa a kundi na Majalisar Ɗinkin Duniya da na nahiya da na ƙasa da kuma jihohi. A wani horo da Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwan cibiyar da ke da'awar samar da dokoki wa al'umma ta CISLAC da cibiyar da ke kula da yara ta SOS Children Village Nigeria suka yi wa 'yan jarida a Jos. An shafe kwanaki uku ana tattaunawa kan matakan kula da yara da dokokin da suka ba da kariya wa yaran. Barista Dariam Kruslat ya ce iyaye da al'umma da hukumomi suna da gagarumin haƙƙi na kula da yara tun daga haihuwarsu har lokacin da za su ci gashin kansu don daidaita rayuwarsu. Yancin yara kin gan na ɗaya yara suna da right to family, then suna da right ma privacy. Wato a kare martabansu. A kare martabansu. Suna da kuma right domin makaranta, lafiya, suna da yawa. A cikin uh, wayannan yanci da suke da shi naga akwai wanda har tunani tunanin yara ma ya kamata a ce su su yi tunani ma kansu mai ƙasa da shekara 18 har addini ma idan muka duba abin da ke faruwa musamman a najeriya ko kuma ma a arewacin najeriya na yana da wahala a ce yaro ya yi tunani ba tare da iyaye sun canza masa tunani ko kuma sun interfering a cikin tunaninsa ba. Eh, kin bisa ga dokan kasa nigeria is a secular state an kuma doka actually ta ba ma yaran nan right so bai kamata a tilasta ma yaro ko a gefen addini even though of course uh, culture mu da kuma addini plays a lot of role uh, of bringing na yaran nan but then doka ta ba ma yara yanci that freedom yana ba ma yaro sani da kuma ganewa but parents dole suna wurin don su shafin nashi rashin ba da kariya ma yara kana ga yana daga cikin matsalolin da ake samu na ta'addanci na cire musu sassan jiki waɗansu a ruɗe su da sauransu sai ma kisan a lot of parents yawancin parents are careless muna tura yaran mu ma mutanen da we don't have control over ba mu san su ba kuma yaran nan sun ji ana feeding nas with something bad so dole ne a aje su a musu kariya da kyau in ba ka ba za a dinga samun wancan damuwa malama grace solomon da ke aiki a kungiyar da ke kare yara na child protection Network ta ce yara ƙasa da shekara goma sha takwas ba za su iya kare kansu ba don haka ya waje ba manya su kare su. In many cases muna samun um, yadda ko iyayen yara da kansu suna cin mutuncin nasu yara. Then parental neglect muna samun iyaye da ba su kula da yara ba su tura yara zuwa makaranta lokacin da ya kamata yara suna makaranta ba su makaranta kagan suna nan suna wasu waini a gida ko suna nan suna jari ko wani abin nan haka sannan kuma kai maganin physical abuse zaka duba cewa ai ma yaro duka ko an ji mishi ciwo a jiki kuma an ji mishi ciwon ma ba za a kai shi asibiti a treating ba sai a ce ma yaron ya ji da shi idan kika duba Najeriya akwai rashin eh, ko talauci a ce rashin ilimi rashin sanin dokoki ta yaya waɗannan suke taka rawa wajen rashin ba ma waɗannan yara haƙoƙinsu ya kamata ce kowane iyali ya san cewa ba za ka kawo yaro duniya ka wahalantar da shi ba so akwai normal rules da dole akwai normal care akwai kauna da ya kamata normally a nuna ma yaro kamar kin gan yaro ya ci abinci ya kamata responsibility na iyaye ne a tura yaro zuwa makaranta duk wannan ma responsibility na iyaye ne so maganan talauci a tunani na gaskiya nasu ana wahala kuma abubuwa ba su da sauki amma bai kamata ya zama cewa excuse da zai ce yaro ba zai samu abinci ya ci ba. Mr. Solomon Adoga na cibiyar Sislak ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudumowa wajen ba da kariya wa yara a Najeriya. The media will not only report news. Ya ce aikin uh, 'yan jarida ba ya tsaya wajen yin rahoto kan batutuwan 'yancin yara ko ba da kariya wa yara kaɗai ba, har ma da tabbatar da duk waɗanda ke da ruwa da tsaki wajen aiwatar da dokoki da tsare-tsare na hukumomi sun gudanar da aikinsu. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe aba yara mayan gobe aba yara Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da kuwa sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Siriyams kamar zozo, da homo fara siriyams kamar zozo, da homo fara siriyams kamar zozo, da homo fara. Hausa Fulani mun danno. Hausa Fulani za mu iya. Hausa Fulani mun danno. Hausa Fulani za mu iya. Hausa Fulani mun danno. Hausa Fulani za mu iya. Hausa Fulani mun danno. hausa fulani za mu iya barin dan fara rap kafin in singin kowa ya ji ok kai da ke yin harara karo rediyo dan kaji Caka kai caka kai suke ta surutu sun yi kama da ƴaƴan kaji turga wata can tana korafi sannan kuma ba wuya ta yi yaji ina lahama ni ku dau haƙuri da kowa ku ji akan rap ne nake yin bayani wasu ko ba su so sam su ji kai ko a arewa mu ne a tab an zage mu to ji. hausa community in ka duba akwai yalo da gurji kamar masa ga gurasa da kosai tsire ya fi daɗi da yaji we have a cultural heritage and new ones are coming up a nishaɗi hausa ce kan gaba gurmi ganga kaɗa dan muji wasa hip hop ne nake dakata mun saurare ni ko dan gaba hausa fulani mun danno hausa fulani za mu iya hausa fulani mun danno Hausa Fulani za mu iya. Give a piece of my mind, cause in a long time they've underestimated my kind. Malo Malo, let me back to the memory lane. We got a system walking long before the white step in this land. We socialized politically, economically, we able. Got us just a system walking in place that was stable. We got so much love, plus we willing to share. Now that we here, check out the musical flair. Undoubtedly, you know, lyrically, we got ability. Like it or not, when I step up, y'all be feeling me. Just open your eyes, watch us, cause, cause here here we come. come. House of Fulani coming through. Let's, let's get it on. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau ma kamar kullum muna tare ne da Hajiya Madina. Hajiya barkamu da wannan safiya. Barka da sanyi Alhaji Ibrahim, wai an ce kuna fama da dusan kankara. Muna fama da sanyi kan tsanani dusan kankaran ba ta iso ba su kuna, amma dai muna fama da sanyi. Zuwa daren yau ne ake tsammanin cewa za ta iso. Mu kan gaya maka in zafi. Allah ma yana son in zafi ya kaure wallahi in sanye in zafi ya kaure a nan to sai mun nemi na'urar sanyaya ɗaki in gaya maka bismillah hajiya madina Alhaji Ibrahim in fara wannan shiri na abadi ya huce da gaisuwa zuwa ga zaki so dangi zomawa sani mai lange-lange ya wuri Yahuza Abubakar Gora Gwandu, Lawal Bini Hambali ɗan Silba Sakkwato, Salisu mai shinkafa son, Ado Salati goma goma ga Annabi Rijau, Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, Isyaku Ardo Gidaɗo gindin akwati, Sani mai aikin wutan lantarki gindin akwati, Muhammadu Damina Fulanin gindin akwati, sai giɗaɗo Tempo Fulanin gindin akwati, da bawa Abdullahi Maska. sai alhaji haruna bibi waitar masuwa abdullahi usaini dikko shi ma muna masa gaisuwan a bari ya huce ibrahim sd kusfa zaria ibrahim lara gapta da bashir tela lafiyan bare-bare sai aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi na jihar filato to a yanzu dai alhaji ibrahim muna so mu taya masu sauraron a bari ya huce sadak ali shehu da Nafi'u Ali Shehu murnan ɗaurin aurensu da za a yi ɗaya a dangi ƙaramar hukumar Kanam a jihar Filato yau ɗinnan ranar Asabar ɗinnan da safiyan nan. Sai kuma ɗayan za a yi shi a Bantaje a ƙaramar hukumar Wukari ta jihar Taraba, amma sai ranar Litinin 26 ga wannan wata a gidan Yahaya ta Fida. To, Sadak Ali Shehu da kai da Nafi'u filin a bari ya huce yana muku fatan mutuka raba takalmin kaza, in ji Halima Jimrau. Ni ma yanzu na koya. Yanzu dai da kuka aiko min da saƙo kuka ce ku bare bari ne abokanan wasan Fulani da abokanan wasan Jukunawa. Saboda haka kuna gayyatan su duka su zo bikinku domin a ci a sha. To shi kenan, Sadak da kai da Nafi'u muna taya ku murna. To bari kawo gaisuwan a bari ya huce zuwa ga shugaba malam malam mai zanen hula gololo da Yusuf Bazuka mai leda gololo sai Hajiya Tani Mudi a sabon gidan ɗan yaya jihar Filato. Sai gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Honorable Harande Tsamiya wazirin Dange Shuni da Honorable Justice Ladan Buɗa Tsamiya, uban ƙasar Tsamiya da Alhaji Bojo Kalgo da ke ƙaramar hukumar Kalgo a jihar Kebbi. Kana da Ardo Ardo Alhaji Buba mijin Luttu, sarkin Fulanin jihar Oyo, da abokin haihuwarsa Alhaji Maro a kwara. Muna ƙara miƙa ta'aziyar wannan gidan rediyo na GTA Hausa, Amurka ke magana zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Ahmed Rufa'i da ke dogarawa Zaria, wanda Allah ya yi wa rasuwa farkon wannan mako. da fatar Allah ya gafarta wa duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. To amin su amin hajiya Madina. A gaba sai gaisuwar wannan fili namu na a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu baban gida sarkin ayyuka mai martaba sarkin Ninge. sai mai kuɗi sarkin yakin roda yausa karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi sai alhaji adamu danda sarkin garin malam gero karamar hukumar alkaleri a jihar bauchi da shugaba alhaji karamin tela a unguwar nufawa a baucin yakubu ga ɗimbin gaisuwar wannan fili na abu huce zuwa ga adamu aliyu ngolde da ke maiduguri a jihar borno sai abba dan kamisho tashar mota kyambo da muhammad sa'ad bakin black market a komo sai hajiya dada wakili maman bashar baja buri karamar hukumar gire da garba na hali kamba a kebe sai ahmad muhammad usman na tungar makeri sheikh abdallah bayan airport ɗorawar dillalai a bauchi tare da dauda sale don doriya sai halima matar mai jimilan damare sai kuma larai maman sauban da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwar wannan fili na abare wuce zuwa ga isa lawal girgir magajin garin girgir sai garba sabiola a gaisuwa da adam a adam gaisuwa sai salim imam abubakar jingir da alhaji umar foeba gaishwa sai murtala laisi mai gyaran rediyo kasuwar mu da lawal a bauchi sai abubakar sa'ad ganye da babawo mai taki a toro sai garba tela ja da fatan kuna na lafiya sallewa ka a gidan giya in an ka magana wani mai sauraron da ya turo mana da wani labari aka ce waka bakin mai ita to nan kuma akwai wani ɗan yaro ne wanda yake zuwa makaranta wani yaro dan dugwigwi mai wayan tsiya saboda haka wani lokaci idan ya kasance baban shi ya yi doguwar tafiya ashe matar wai tana kawo ah, waɗancan wancan masu wancan sunan da ke zuwa su nemi matan mutane tana kawo su gida saboda haka shi kuma baban bai sani ba sai ta faki idanuwan mutane in yayi tafiyar da yake zai kwana biyu a gari a baya gari sai ta kawo su to da haka ran nan da ta kawo su bayan ya ce mata yayi tafiya ɗauki jakar shi yayi komai da komai sai tsautsayi ya sa bayan ya tafi ya ga tafiyar an ce mar an ɗaga ta sai washe gari da haka yana tafiya ita kuma ta yi waya da ɗaya daga cikin su kawai sai ya zo gida to lokacin da zai zo ta gama dafa shinkafa da wake jollof da haka sai a santa tebur ta zuba musu ta zuba yaron ta zuba wa shi wannan da ya zo sannan ita ma ta zuba nata za su fara ci kenan kawai sai ga mai gida ya zo ya dawo ya kwankwasa kofa ya ce buɗe kofa ta ce la ilaha illallah mai gida ya dawo la ilaha ya zami wannan abun ya zami wannan dan kunkutan dil yaron nan yana ka kallon ya kalli wannan ya kalli wannan kawai sai mai gida ya ƙara buga kofa a buɗe mana sai ta rasa ya za ta yi kawai sai kasan gado irin gadon nan mai tsayi kawai sai ta je ta tura bako cikin ƙasan gado ta ja zanin gado ta rufe ƙasan gado yaro a gaban shi aka yi komai ta taho buja buja buja cikin tsoro da firgici ta zo ta ce mai gida ba ka ce ba za ka tafi ka tafi ya ka dawo ya ce eh tafiya ce an fasa kuma ai da ka tafi ta ce a ah, ban gane da na tafi ba yanzu da dawo gida laifi na yi ke dai kamata ki yi murna kawai da cikin sanyin jiki ta buɗe to lokacin da za ta buɗe yana shigowa cikin gida sai ga Eh, an zuba wa yaron shi abinci yana ci ita ma matar ta zuba abincin tana ci to lokacin da ta zo za ta buɗe kofan sai ta ga ta bar plate da abinci guda ɗaya da cokali ta ji tsoron in mai gidan ya zo zai tambayar wannan nawaye da haka abincin ma sai ta tura bakon da ya zo ƙasan gado shi ma saboda haka a wannan lokaci shi ne fa eh, da baban ya zo ya ga yaron ya ce abba baka je makarantar ba ne ba ko ya aka yi ne yana ɗan wasa da shi da haka yana ci abincinka Abba da ya yi shiru. Baban ya zo ya zauna a kujera shi ma a dining table. Sai ya kalli Abba sai ya kalli maman. Shi ma Abba sai ya kalli baban sai ya kalli maman. Maman ta zo ta cikin firgici dai ta ɗan ci gaba da ɗan tattauna abinci tana ci a hankali ta rasa me yake mata daɗi. Shi kuma ba ko gayi ca a ƙasan gado. To shi ne yaron ya kalli baban ya ce baba da ka tafi ko? Sai maman ta ce kai daina surutu sakaran banza ci abinci. Ya ce a ke ki daina gaya yaro na sakare bi shi a hankali ai ba a yara haka. ba kuma kuma lokacin da ka tafi ko kuma mm, in ba mata ci kai kai shiru ka mai da hankali ka ci abinci ka ji ko me haka din ka ce kan ana cin abinci ba a yin surutu sai ce ke ki kyale yaran nan in ana musu faɗa haka ba sa yin karatu yadda ya kamata ya ma bai tafi makaranta ba ta rasa dai me za ta ce duk ta firgita shine zuwa cima a can dai sai baba ya ce ni ma a zubo min abinci ta tashi cikin sanyin jiki ta je ta zubo abinci ta zo ta ajiye mar to lokacin da ta ajiye mara abinci Allah cikin ikonsa sai abba ya ga abincin baban shi yana tiriri irin zafi din nan yana fitowa daga cikin abinci yana yin sama da abba ya ce in mm, bawa, na ga abincinka yana tiyi ko sai baban ya ce mara eh haka ne abba ci abincinka abinci na yana tiyi ai yanzu aka sauke da alama sai ya kalli maman ita ma tana tattauna abincin ta ya ce mama ke ma na ke na yin tiyi ko ta ce eh <laughs> cikin sanyin jiki a ce amma ni ma na abinci yana yin tiyi ya ce eh haka ne kawai sai aka ga ya na kasan gado ya ce bako na kacan gado kai ma kai na tiyi <laughs> to daga nan sai ya gane cewa ashe kwarto ya shigo bar gida sai rikici sai faɗa kikica kikica kikica a ƙarshe kwarto samu ya turmishe mai gida ya fita da gudu waje <laughs> ji wannan labari na sabitu mustapha saboda allah ashe a wannan zamani haba alhaji ibrahim a wannan zamani da ake yanzu wannan al'amari ba wato tsohon al'amari ne ko zamanin dama ana irin wannan abin kiji an ce an kama <laughs> to yanzu saboda allah yanzu da idanu suka buɗe ana da na'ura mai aiki da kwakwalwa yara ma kwakwalensu sun zama kamar na'ura mai aiki da kwakwalwa ɗaukan hoto suke a ko'ina sai kuma a ci gaba da wannan mugun alkaba'i saboda Allah. <laughs> ai wato ce dai kawai ce Allah ya kyauta amma dai amma dai kin san ana ƙara wayewa ana ƙara basira su masu abinan din su ma ƙara sauya dabarun su suke yi da irin waɗannan abubuwan Allah dai ya kyauta wai kuma a ce mata ne ma mu ne kan gaba a wannan shirman Allah dai ya kyauta Allah ya kyauta kuma da ba ba wai matan kawai bane ai eh kwarai da laifin mazan da laifin mazan wallahi idan an bi ta rawo a bi ta mabi dawo kwarai da gaske na yadda ɗari bisa ɗari <laughs> eh hajja madina za mu da aya ba saboda na ga lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah wani ya kai mu za mu sake dawowa ɗauki da wani sabon shirin ful na abin ya huce yanzu a madadin madina dauda ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu lafiya To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya. precisamos